dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, me yasa ne samari suka fi son 'yan mata farare? samari dai na son fararen mata ne saboda kawai a ce sun auri mai kyau ai matarsu mai kyau ce fara doguwa waye waye dai ni ma da ka gane na ni ma dai a na da ni dai farin mace nake so eh in kama ka wuce a cikin layi suna zaune haka a majalisa sai ka ji ana kai Allah ya ban farin mace mai ya ni dai gaskiya ba ni da ra'ayin shawai sun ina son farin mace gaskiya ku biya mu domin jin ra'ayoyin wasu samari da 'yan mata dangane da wannan lamari samari dai na son furaren mata ne saboda kawai a ce sun auri mai kyau ai mata su mai kyau ce fara doguwa waye waye dai to amma ba ki ganin cewar wani lokacin in an zo kamar yadda hausa suke cewa zo mu zauna zo mu saba ba za a ba zai gaji da ita ba dukkan ta tunda ba san ta yake kila kyan kawai yake so to ai ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zaka auri mace ka aure ki dan abubuwa waɗanda ya lissafo ka gane mm. ka auri mace dan kyanta dan nasabanta dan ilimin ta sannan dan kyanta so kuma daga baya sai zai ce mafi fifi ka wani mace don ilimin ta kuma da tana da addini kaga duka yi wannan yana gushewa amma shi wannan kaga ai baya gushewa amma su wa'insu ba sa gane hakan baki ganin wannan hakan na sa da yawa 'yan mata su fara shafe-shafe suna shafa mai don su canza kala su masu kyau. Gaskiya hakan da yana da mata da yawa su ringa shafe-shafe saboda yanzu mu je rafi a cikin 'yan mata zaka ga 'yan mata da yawa suna shafa mai kai at least ma a cikin mata goma gaba ɗaya takwas din mai suke shafa biyu ne kawai za a samu inda ba sa shafa kuma mm. mazan ne suka ja. To misali idan an gama shafe-shafe an ɗaura auren kuma bata samu kuɗin cigaba da shafa man ba me kike tunanin zai faru? Eh to wani da sun san ba faransu bane wasu kuma bisa san ba faransu bane wasu in sai ga an yi auren kuma an zo gashi an ga ba farin waye waye daga nan sai kaga kuma an sha bamban al'amari ya ɓaci. shin kin taba shafa mai yi fara ce ko baka eh gaskiya ni farace. amma kina dan kin san kudi da an ce in kana da kyau kara da wanka kina dan karawa da mai ne kuku dai haka nan kawai a'a gaskiya mun tsara gidan mu ba shi da haka muna dai dan siyo mai haka mai kyau mu shafa dan jikin mu ya kyau amma ba dan fari ba sunana Usman Muhammad. To barka Malam Usman Muhammad. Wai musamman maza ma dai ga baki ɗaya me yasa suke son faran mace a ganin ka? Eh abun ra'ayi ne. Ni ma da ka gane nan ni ma dai a ra'ayi na dai ni dai faran mace nake so. Ni ma da ka gane nan ni ma dai a ra'ayi na dai ni dai faran mace nake so. wato baka san baka san baka fara. Ah, gaskiya ah, first option na je gaskiya fara ne to saboda me haka nan kawai dai kai kashi son ko ka fara kawai mafi yawanci mazaje da sun yi believing akan duk inda kake tare da faran mace za ta haska maka guri ko tana zaune a gaban motan ka ko duk inda kuke tafiya. Baka ganin misali kuna sa matan shafe-shafe don su shafa mai su hori su ma misali wanda ba hurare ba ne gaskiya a yanzu haka yadda ake ciki ana samun wannan matsalan sosai to idan misali idan misali kaga farar yarinya ta burge ka zo daga baka gane bukaciya za a yi a gaskiya ina ganewa ko shafi ko shafi shafi take original take shafawa za ka gane kai gane ina ganewa gaskiya ni kan ni dai ina ganewa dai na natural ne da na shafi shafi ina ganewa kuma ka san mutum yanzu mutane kuma maza in sun kalle mace kin yi bilikin za su yi tunani a wannan karuwa ce misali idan ka ka auri fara kuma ka zo halin bai da kyau tana ta baka ciwon kai ya kinan za ka yi <laughs> za a samu matsala eh mu haka ne amma dai kafin a auren na dole za a zo na za a yi bincike a gane hali ya zaman tunda a matan aure kan dole za a yi bincike wato inda tana da kyau kawai shikenan inda tana da kyau shikenan to me makomar ainihin bakaken su da su kuma bakaki ne misali a gyara ni ni kala na dai ni dai ba dai fari bane da ni dai daidai daidai ne dai don ka samu farin mace in kun hada za a samu iri da kyau idan irin ka mm. irin ka kuna son farkon kusan fararen mata to su bakaken eh. su shi kenan ne makoma su koko haka nan za su zama su kenan ba su samu ba su samu bare a taro a zama gaba daya daya ba dole za samu in su wanda su haka ni da sunana sa'adatu lawan nuhu shin ne dalilin da ya sa samari Suka kusan son 'yan mata farare ne ana kira'ayin? A yanzu ba kama da farar namiji in ba shi da farar mace ma aini nake ganin ba namiji ba ne. Ba ki ganin hakan na sa wasu 'yan mata shafe-shafe? Gaskiya haka ne yasa maza suka mata suka rude da shafa mai. Amma ni ne na san saurayina na son farar mace. To amma shi baki ne gori. Gaskiya shi baki ne sosai ma kuwa. Amma ke kina son baki haka nan? Ah, to ya zan yi ni da ra'ayina na fi son farin mace domin mace samun fararen 'ya'ya. Ake kin fi son farin saurayi amma da tun da baki ne kika samu kina manage da shi. Baki ne na sani shi amma in ya kira na waya kirarin shi kenan farin mace alkyabban mata. Idan wani fari ya zo kina ganin zaki rabu da shi kuma ki bi farin? Ai kuma soyayya ce da san da nake mishi gaskiya ba zan iya komawa ba. Kuma kin ce kina buƙatar misali fari don ku haifi 'ya'ya farare tas. to yanzu misali in wani fari ya zo ga shi dogo ga kuɗi ga mota ga komi ya ce ki gani ba za ki bashi ba kawai haka nan ki koma wancan ɗaya. eh in yana da kyan hali ne zai hana in koma in bar wancan in yana da abubuwan da wancan ba shi da shi dole in koma wajen yi. wato akwai abubuwan da kike gani misali wanda in wani kamar misali mai kenan kuɗi in ya fi wancan kuɗi ko ko dai ya fi shi kyau ko ko me. da fari ya san yadda zai tafi ya iya ya fita da haƙƙin matan shi mai zai ana ya san wannan abin da ya ɗaukaka a kan shi zan ɗauke shi. Sai kawai ki aje wancan. Eh, to misali tun da ke fara ce kuma samari kin san sun fi son fararen eh, yan mata wani kalubale kike fuskanta da samari misali masu son tare ki hanya masu son miki magana masu su chat miki ta Facebook da sauransu gaskiya ni ma haka yana damuna musamman in na sa hoto na akan WhatsApp ko akan hmm. Facebook zaka ga ana yawan yomin requesting ana yawan ajin dina in ji aka gani ana ta menene menene amma gaskiya kuma ga shi tunani shi yasa ma na fi sa kaf. to a makaranta baki samun irin wannan wannan yana so kowa na so miki magana wannan na so miki magana gaskiya sosai ina samu to misali kamar nawa ke samu a sati ko a wata gaskiya ba adadi ni dai dan da wuya na fita ban samu saurayi ba za ka eh. ji ma har wani kirari suke mana da cewa wai Allah ya ban faran mace ko mai yaji. samarin ki kirarin haka eh in ka maka wuce a cikin layi suna zaune haka a majalisa sai ka ji ana kai Allah ya ban fara mace komai ya ce Ni eh. kuma suna na Amina Ismail Hassan daga Kano. To madalla, wani ra'ayi gida ki misali akan ganin yadda samari yawanci sun fi son yan fara na yan mata. Gaskiya ita dai faran mace ta zama alkyabbar mata saboda ita mace lantarki ce a cikin gida. Ko yaya faran mace ta girta sai ga samari suna nema shi ga suna dan susumewa suna dan abin nan saboda tsabar kyanta. Ko ba ta da kyau idan ita fara ce za ka ga tana koyge samari. Sai ga ana binta sosai. Ba ki ganin wasu matan shafe-shafe ma suke saboda hakan. To ai su samari ne ba su fiye son baka faɗa ba shi sa ko su suke dan shashafawa saboda su dan ya suke to me makomar bukan mace kenan to ai ka kowa da ra'ayinsa amma masu son farar mm. sun fi yawa sun fi masu son fakar yawa shi yasa samari farari fa masu farar masu dan haske haske mata ba su fi son gaskiya ni dole in so farin saurayi saboda farin saurayi na fari ne sosai baki son baki kin fi son fari Eh na fi son fari saboda saurayi na ma fari ne. Sunana ya ku. Ni dai gaskiya ba ni da ra'ayin shewai sun ina son fara mace gaskiya. Ok to amma me yake ke ganin me dalili ne eh, yasa kake ganin sauran samari sun fi son farar Gaskiya sauran yan uwana samari suna da wannan burin. Ce zai ce dole sai a auri farar mace saboda gaskiya farar mace za ta fi mace ne shi wani kuma zai ce kai farin mace wani wai su dai yanzu suke ɗauka abun farin mace za ta iya gyara ma komai na rayuwanka za ta iya haskaka ka din da kuka je wajen yan uwa da abokanai haka da wanda ya ganka zai ce ai kai wani ya auro faran mace gashi shi kuma bakin kirin amma ya je auro faran mace kaga abin ba zai yi wani abin nan ba to wasu na shawaran da zan ba yan uwa na samari kayar mutum ya ringa daukar shi kansa wani abu ga faran mace su duk ya biya tashi ya ce shi ai faran mace ta kaza kaza kaza ba haka ba to misali wasu na cewa wasu na cewa ai ko suna so su zuriya su ta kyau shi yasa za su auza su sarka kana ganin wannan ba dalili bane wallahi ba dalili bane gaskiya duk wanda ya fara gaya ma wannan zuriya mai kyau a ba zuciya ki ko hmm. farar ko bakar duk wanda ka samu Allah zai iya shirya ma abin nan nasu to misali kaman masu shafa shafa fa misali wasu ka san bakaki ne amma sun ga cewar misali an fi son wallahi wannan wannan is very bad duk macen da na gani za ga sometimes za ga yan matan kusan fari amma ka duba kafan su bakin kiran abin na kalli wannan abu abin yana bata mun wallahi abin yana bata mun to a ganin ka laifin laifin wa ke da su ake da laifin nan laifin iyaye ne in iyaye ba in iyaye sun tsarwatar dole za a daina wannan abu amma in iyaye ba su tsarwatar ba abin zai ci gaba ne to hmm. ko ni akwai a makotan mu na ga irin wannan wannan so da yawa ina musu magana wannan shafe-shafen da kuke very bad yana bata muku abin nan wani abu daga cikin ku ne hmm. Fuskanki zai yi fari zuwa wuyanki amma an an kalli kafanki abin abin bakin ba kin gani in ta duba hannunta ma za ka ga hannunta ma different ya canja to ni mm. shawaran da nake ba yan uwana mata ko har mazan ma a kasa mazan ma akwai masu wannan shafa shafa za ka ga namiji fuskar shi fari amma mm. ka duba kafan shi da hannunsa ya tsinsa gaba da different ya bambanta wato ba ganin ba ganin misali su suna yi dan saboda fara da yan matan su kuma su misali so gaskiya ni dai ina ganin kaman dai wannan ta jiki ne ba wani abu ba gaskiya wasu mazajen sun riga sun gano inda sirrin yake because sun gane cewa wai wasu su furaren mata wasu kuma ra'ayin su ba sa son furaren mata don saboda sun bilibin cewa wai furaren mata ba su da ƙwari don saboda in wani abu ya faru da su ko sun ji ciwo haka in namiji kwarai da ya san mace in dai matan aure ko kuma budurwa zai so ya siya mata mai mai kyau wanda zai gyara mata fata ba wai ya bata mata fata ba kuma ta ci abinci mai kyau mai lafiya shine jikin mace ba wai ka zo kana shafa man da zai bata maka jiki ya bata mm. maka fasali ka zamanto purple black ga kanan kai ba fari ba kai ba baki ba wani fatan jikinka fari ne wani kuma baki ne ke baka ce ko fara ce ko wankan tarwada ni ba fara ba ni ba baka ba ni dai gashi am normal color am chocolate wanka taro daki nan eh wanda kika fi so fari ko bakin samari ni dai saurayi na fari ne amma kuma bai zama dole cewa wai sai farin namiji nake so kuma a yanda na haɗu da shi ba wai dalilin shi fari da saboda shi fari ne ko shi baki bane kawai dai ina ra'ayin shi kuma ina son shi shi yasa a haka.